Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatarwar dai muna dauke da labaran duniya da dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sai kuma duniyarmu a yau sai kuma shirin rayuwar zamantakewa daga nan sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu ga sunosi Inuwa Wunti ya shigo tare da labaran duniya da dumidimin su. Labarun duniya mai karantawa sunosi Wunti. Da farko muhimman kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi watsi da tsarinta na diflomasiyya ba domin cimma yarjejeniya mai kyau kan shirinta na makamashin nukiliya gwamnatin algeria ta sallami ministan kudin kasar daga aiki watanni uku kacal da na ɗashi. dakarun tsaron siriya sun ƙara ƙarfafa cibiyoyinsu da suke yankunan garuruwan aleppo da hasaka bayan da sojojin ƙasar turkiya da suke mamaye da wasu yankunan ƙasar suka ƙara ƙarfin makamansu yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi watsi da tsarinta na diflomasiyya ba domin cimma yarjejeniya mai kyau kan shirinta na makamashin nukiliya a taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na kasar pakistan bilawa bultu zardari da yake gudanar da ziyarar aiki a kasar iran a jiya talata ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yaba da matakin karfafa da alaƙar da ke tsakanin kasashen iran da pakistan kasancewarsu manyan kasashe a duniyar musulmi yana mai fayyace cewa sabuwar gwamnatin kasar iran tana da karfin gwiwar bunƙasa alaƙa tare da ƙarfafa ta da ɓangaren ƙasar pakistan a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar pakistan bilawa bultu Zardari ya yaba da yadda harkokin kasuwanci da taimakekeniya a ɓangarorin biyu a fuskoki da dama suke tafiya cikin aminci mutane takwas ne suka kuni sakamakon gobara da ta tashi a wani gidan cin abinci a ƙasar iran kakakin ma'aikatar kula da masifin gaggawa a jamhuriyar musulunci ta iran mustapha khalidi ya bayyana cewa mutane takwas ne suka kone ciki har da kananan yara hudu sakamakon tashin gobara a wani gidan cin abinci a garin shahariyar a shiyar yammacin birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran kakakin ma'aikatar kula da masifin gaggawa ya kara da cewa sakaci daga masu kula da gidan cin abincin a lokacin gudanar da bikin tunawa da haihuwa a gidan cin abincin ne ya janyo wannan mummunan hatsari saboda balan-balan da aka liƙa a cikin gidan cin abincin domin ado yana ɗauke da iskar sinadarin helium wanda ya kai ga tashin gobara hukumomin yanki sun jaddada cewa akwai sakacin masu kula da gidan cin abincin lamarin da ya kai ga hasarar rayuka masu yawa gwamnatin algeria ta sallami ministan kudin kasar daga aiki watanni uku kacal da naɗa shi a bayanin da fadar shugaban kasar algeria ta fitar ta bayyana cewa shugaban kasar ne abdulmajid taboni ya rattaba hannu kan sallamar ministan kudin kasar abdulrahman rawiya bayan gudanar da shawarwari da firayim ministan kasar ayman bin abdulrahman bayanin fadar shugaban kasar ta algeria bai fayyace dalilin ɗaukan wannan mataki ba na sallamar ministan kudin kasar da aka naɗa shi a watan fabrairun wannan shekara mataimakin firaministan kasar libya a ƙarƙashin gwamnatin da majalisar dokokin ƙasar ta nada ya bayyana cewa gwamnatin fatahi bashaga ta zo ne domin gyara tsarin tafiyar da ƙasar zuwa ga zaɓuka masu inganci a ganawarsa da jakadan ƙasar belgium a ƙasar libya a jiya talata mataimakin firaministan gwamnatin libya mai matsuguni a birnin tabarok ali alkadarani ya bayyana cewa gwamnatin su tana aiki gaya wajen ganin ta kyautata alaƙarta da dukkanin ƙasashen da suke ƙawayenta yana mai jaddada aniyar gwamnatin ta libya ta ƙarfafa alaƙa da ƙasar belgium a zaman tattaunawan ɓangarorin biyu sun taɓo irin halin tsaka mai wuya da libya ta shiga a lokacin yakin basasar ƙasar tare da watsuwar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da har yanzu suke ci gaba da cin karensu ba babbaka da kuma hanyoyin da suka dace a bi wajen ganin an samu haɗin kai tsakanin al'ummar libya dakarun tsaron siriya sun ƙara ƙarfafa cibiyoyinsu da suke yankunan garuruwan aleppo da hasaka bayan da sojojin ƙasar turkiya da suke mamaye da wasu yankunan garuruwan biyu suka ƙara ƙarfin makamansu kamfanin dillancin labaran sputnik ya nakalto daga majiyar sojin ƙasar siriya cewa sojojin gwamnatin siriya sun ƙara ƙarfafa sansanoninsu da manyan makamai a matsayin shirin kota kwana sakamakon matakin da sojojin mamayar turkiya suke shigo da muggan makamai yankunan garuruwan sojojin mamayar turkiya dai sun shigo da karin tankokin yaƙi baya ga motoci ɗauke da kaya makare da manyan bindigogi da sauran makamai karshen labarun duniyan kenan. sunusi na wata kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. muryar iran musulunci suna na sahabi ibrahim dan auta daga garin jizara city da ke kan cinkafi President zamfara state tsokacin da nake so in yi dangane da batun dimokuraɗiyya da najeriya ke cika shekaru 23 to alhamdulillah mun gode mu allah da ya kama a wannan lokaci duk da haka ba za mu rasa abin da za mu ci ba amma muna kira ga shugabanninmu masu rike da madafun iko su ƙara zage damtse dangane da abin da yake faruwa a mu na afirka musamman ta fannin tsaro da kiwon lafiya lafiya da kuma harkokin ci gaban kasashenmu demokuraɗiyya ta zo da wasu abubuwa na ba dan adam incin kai ya faɗi ra'ayin shi da sauran abubuwan da sun ka shafi harkar rayuwa amma yau sai ya kasance al'umma sun rasa wasu intota nasu musamman ta fannin noma ba ka iya zuwa ka yi noma hankali kwance sakamakon matsalar rashin tsaro da take addaba kasashen afirka harkar kasuwanci ta samu matsala harkar ilimi ta samu matsala to duk da babu ci gaba babu kwanciyar hankali babu yadda za a yi arziki ya samu don haka su kara zage damtse domin kasashen afirka demokuraɗiyya na rawa mun ga yadda ake taima kasashe makwabta juyin mulki to hakan na faruwa ne sakamakon rashin iya tafiyar da mulki na adalci da kamar yadda demokuraɗiyya ta tanada. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar niger lokaci na ne yau kira ne zuwa ga musulmin duniya da ma musulmi na jamhuriyar Nijar. Da su yi koyi da shugaban kasa Basim wanda ya kokari ya ba da jinin shi don taimaka ma yan uwa marasa lahiya ta la'akari da ranar ba da jini ce. Haka ake so ana ganin shugaba yana taimaka wajen ayyukan alheri yana sa bakin shi a ayyukan alheri. Da haka muke kira zuwa ga yan uwa musulmi duk wanda Allah ya ba dama da ya kokari ya je ba da jinin shi don taimaka ma yan uwa marasa lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka. Mai magana Lawal Lawali daga Miami a jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina a wajen tafi ne dangane da takon sakan da ke faruwa tsakanin shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazoum dangane da sabin dokokin da yake so ya ba wa 'yan ƙasar Nijar wanda kusan za mu iya cewa sun yi hannun riga da addinin musulunci wanda al'umma mafi yawa al'umman ƙasar mabiya addinin musulunci kuma yana son ya fito wa mutane da wasu sababbin abubuwa yawa wa'anda hankali ma baya ɗaukan su to kiran da zan yi zuwa ga shugaba muhammadu bazum ya kamata ya tuna ta wace hanya ya zo shugabancin ƙasar nan wa'anda ma suka zo da bakin bindiga sun yi ƙoƙarin su kaddamar da irin waɗannan abubuwa ba su samu dama balantana shi saboda haka ya bi a hankali ya je ya mai da aikin da ya kawo shi ya yi ma 'yan ƙasa aiki muna cikin matsaloli da yawa 'yan ƙasar Nijar muna fama da rashin man diesel a ƙasar nan muna fama da matsalan hanyoyi muna fama da matsaloli da yawa ga sunan barkatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOA ce da farko suna na haɗari ne kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya to yau na shigo wannan shiri ne ne domin in yi kira ga 'yan uwana matasa duba da irin yadda yanzu lokacin siyasa na ta kara suwa baya ga haka kuma an riga an tsaye da 'yan takarkari to kamata yi a ce duk wanda zai zaɓe ya zaɓi cancanta babu ruwanka da jam'iyya ko wani abu saboda idan ka ce jam'iyya ga za ka samu wani wanda yake ba na gari ba kuma saboda yana fatan ka ka ce ka zaɓe shi a karshe kuma sai wahala ta biyo ma mutane baya saboda haka muna addu'ar Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya a ƙari lafiya sunana haɗa mai kwamfuta mai ma lokal gwamnan kebistan najeriya Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu bisa siyasar duniya da ta Afirka gaba daya da kasashen mu yau tsokacin da nake son in yi bisa yarjejeniyar da aka cimma ce tsakanin ɗiyan kasuwar Nijeriya da jamhuriyar musulunci ta Iran bisa harkar kasuwanci muna musu fata alheri kuma muna addu'a Allah sa su ci amfanin abun tsakanin al'ummomin su gaba daya wannan abu ne mai kyau kwarai bisa kasashen na Afirka musamman jamhuriyar musulunci ta iran kasa ce wadda tana son ci gaba kwarai bisa harka addinin musulunci mai muku magana alkasun babalima a jihar agadar salamu alaikum Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani lawan wani game da na kira haiku daga nan a garin Kano wato Kura lokal Game a garin game da unguwar Ciroma na so ku bani dama na kira zuwa ga gwamnatin jihar Kano da ta tsaurara matakan tsaro a cikin gida ma'ana cikin Kano da wajen Kano domin har yanzu makiya ko kuma ce la'anannun Allah wasu mutane harin su za su kawo Kano hari wato kamar tana tsone musu ido har yanzu to muna fata gwamna zai yi kokari wajen dakile wannan matsalar domin wanda muke samun labari za a kai mummunan hari cikin garin kano wannan hakan an samu nasarar dakile wannan kai hari ba a samu nasarar kai hari ba to muna so a gwamna ya amfani da wannan dama ya kara jami'an tsaro kayan aiki na zamani sannan kuma ya ba su gudunmawa wajen biyan su hakunan su domin su yi aiki tukuru wajen ganin cewa sun dakile duk wani hare-hare da za a kawo cikin garinmu wato jihar mu ta kanan dabin najeriya gidan radio iran suna na sanusi madadai da magaran nishar ra'ayina kan kahon zuka da gwamnatin ƙasar mu ta jamhuriyar nishar ta kafa akan sai ta ja ra'ayin 'yan ƙasar akan wannan doka da ta kafa ta ƙayyade iyali ya kamata gwamnatin ƙasar mu ta gane talakawan ƙasar mu ba sa goyon bayan wannan doka kuma har abada ba za su goyi bayan ta ba don kuwa kashi casa'in da cikin al'umma kasar mu musulmi ne kuma addinin mu na musulunci bai shata mana hakan ba don haka babu yadda za a yi mu mara ma gwamnatin kasar mu baya akan wannan al'amari ya kamata gwamnati ta gaggauta ma janye wannan doka da ta kafa don ko ba abu ne mai kyau ba kamata ya gwamnati ta yi ba ta yi duk mai yiwuwa wajen magance ba re da handamau da duke talakawan kasar mu da wasu daga cikin 'yan kasar suke yi wannan shine abu mai kyau ba wai da rage haihuwa ba ko kayyade ta ba ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne sanusi baɗatai da magaram nijar Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ni ne na kwasan Talba George Bataskum. Ina so ne amfani da wannan dama mi godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar Yobe wato His Excellency Governor of Yobe State Honorable Alhaji Mai Malabuni a bisa kokarin sa na ganin ya farfado mana tattalin arzikin jihar Yobe na ci gaba da kuma al'umma su samu rayuwa mai sauki. Wannan gwamna babu da mu ce musu sai godiya da san Muna masa addu'a da fata na gari kuma muna masa addu'a da fata bukata na musamman Allah taimake shi Allah ba shi nasara akan kargalmi daga mai sauraron ku Hassan Talba George daga garin patiskum jihar Yoban Najeriya ku huta lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan batu na rage aihuwa da hana kiran sallah da sauran abubuwa dai wanda ake kokari 'yan majalisa su yi zaɓe akan wannan abu. To gaskiya abin da za mu ce malaman ƙasar Nijar sun yi kokari tunda sun huto sun gaya ma gwamnati gaskiya. Kuma ya kamata gwamnati gwamnati ta kama jikinta shi mulki wannan da wani ne kahin kai ka zo kenan in aka kwashi wani lokaci hallo wani ne ba kai bane ba kenan ka shibka alheri ko saboda gaba tunda kashi gomi ya tara da wani abu dai a Nijar mu musulmi ne kenan wannan dokoki na kasashe wanda ba na musulmi ba ko da an ce ma za a kawo su a matsayin ka na shugaban kasa na musulmi kenan bai ma kamata ba a kawo su ma hal a dinga ma maganar su na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Lajo umar daga birnin Damagaram magaram na jamhuriyar nijar Assalamu alaikum barka da haka. Mai magana Murtala daga nan Sokoto a Najeriya. Eh kan magana shugaban kasar Nijar da ya ce zai aza dokoki a kasar mu Nijar. Gaskiya al'amarin mulki ba a yin haka na. Dan saboda komi ana yin shi da shawarwari da sauransu. Ma mu addinin musulunci kuwa san Nijar muna da addinin musulunci da sauransu. Kuma ba a taɓa ga wasu abubuwa na addinin musulunci a ce a taba addinin musulunci dan ba shiru ba za za duk wanda ya taba addinin musulunci ko yaya shike dole ne sai an dan mashi magana don haka gaskiya ya canza shawara dan addinin musulunci ba wasa bane gaskiya ya bar tura wannan na kasashen waje ba sama ba suke Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biyoyi Hausa. da sauraron ku Abubakar na fiye daga nan birnin Agadas. Zan ba da ra'ayi na bisa kan shugaba bazin Wallahi shugaba ne ya kiyaye da shiga horon Ubangiji yana taɓa addinin Allah ya kiyaye maza wasu To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH musamman waɗanda aka ji su ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau.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 fili yake cewa cikin fiye da shekaru goma da suka gabata siyasar wajen kasar turkiya ta samu koma baya a wurare da suka hada da yankin gabas ta tsakiya musamman manyan kasashen larabawa da suke yankin inda kasar saudiya ta kasance cikin kasashen da alakar su da turkiya ta fuskanci matsala hakika an samu dambarwar siyasa tsakanin kasar turkiya da wasu kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya musamman matakin da turkiya ta dauka na goyon bayan kungiyoyi masu ra'ayin addinin islama ta fuskar siyasa misali saɓaninta da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da masar kan goyon bayan ƙungiyar ihwanul musulmin ta muslim brotherhood kamar yadda ta shiga rikici da wasu ƙasashen yankin tekun farisa tare da taka gagarumar rawa a harkokin siyasar da suka shafe su kuma wannan rikici da ƙasashen larabawan ya ƙara yin kamari ne tun bayan da aka aiwatar da kisan gilla ga ɗan jarida mai adawa da mahukuntan saudiya jamal kashogi. a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke kasar turkiya kuma kafin nan yadda kasar turkiya ta taka gagarumar rawa wajen goyon bayan kasar qatar a sabaninta da saudiya wadda har ya kai ga saudiya ta rufe kan iyakarta da kasar qatar kuma turkiya ta yi barazanar tura sojojinta domin kare kasar qatar matukar saudiya ta yi gigin daukan matakin soji kan kasar shin waɗannan ire-iren dambarwar siyasa tsakanin kasar ta turkiya da ƙasashen larabawa musamman saudiya zai yi ta shiga shiga cikin kwandon tarihi da za a mance da ita kwata-kwata? Hakanan shin matakin da gwamnatin Turkiyya ta ɗauka na yin watsi da saɓani da dambarwar siyasar ta da ƙasashen na Larabawa sun shige kenan bayan da ta nemi inganta alaƙar ta da ƙasashen ko kuma halin da ake ciki yanzu haka a duniya ne ya tilasta jinginar da sabani da dambarwar siyasa da take tsakaninsu masharhanta suna bayyana cewa batun neman kulla alakar kasuwanci yana daga cikin muhimman batutuwan da suka sanya turkiya take kokarin inganta alakar ta da saudiya tabbas yanayin tattalin arzikin turkiya ya tilasta mata ɗaukar matakin komawa ga ƙasar saudiya kamar yadda batun karfin soji ya ƙara kwaɗaitar da ɓangarorin biyu zuwa ga samun kusanci a tsakaninsu ƙasar turkiya ta kashe makudan kuɗa kudade a fagen inganta harkokin da suka shafi karfin sojinta kuma ta samu ci gaba da haɓaka sosai a 'yan shekarun baya-bayan nan inda ta kai ga samun nasarar gudanar da kere-keren jiragen sama marasa matuka ciki da haka ya kai ta ga babban matsayi a tsakanin ƙasashen yankin da ma duniya baki ɗaya don haka a halin yanzu gwamnatin turkiya ta ɗauki matakin kwaɗaitar da ƙasashen larabawan yankin tekun farisa da ma sauran ƙasashen larabawa baki ɗaya da nufin samun maƙudan kuɗaɗe da za su bunƙasa alaƙar tattalin arzikinta da halin yanzu ya samu gibi hakanan sha'awar da wasu ƙasashen larabawa suka yi na kulla alaƙa da ita musamman a ɓangaren musayar fasahohi da ƙwarewa domin bunƙasa ci gaban su, hakika wannan matsayi da ƙasar turkiya ta kai akwai fagen kere-keren makamai musamman na jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki sun zaburar da saudiya kan neman kulla alaƙar tsaro da ita a wannan lokaci duk da cewa wannan yana zuwa ne a cikin wani babban tsarin siyasar amurka na sake kula kulla dangantaka a tsakanin tsoffin kawayenta a yankin gabas ta tsakiya da suke neman ƙarfafa kansu domin tunkarar mataki na nan gaba kamar yadda a nata bangaren ƙasar turkiya batun matakin bunƙasa tattalin arzikinta shine abin da ya fi tasiri a dalilan neman komawa ga ƙasashen yankin da ta samu matsalar alaƙa da su musamman ƙasashen da suka fuskanci boran al'umma na neman kawo ƙarshen mulkin kama karya da kuma kasashen da suka kai ruwa rana saboda sabanin siyasa da mahanga ciki kuwa har da haramtacciyar kasar isra'ila da take gudanar da bakar siyasa kan al'ummar falastinu da turkiya take goya mata baya hakanan batun siyasan cikin gida suna daga cikin dalilan zaburar da gwamnatin turkiya karkashin shugabancin rajab tayyib erdogan wajen neman kyautata alakar ta ta waje don samun damar warware barazanar yin awon gaba da shi a zabukan kasar masu zuwa musamman ganin yadda a halin yanzu batun zaben kasar ya karatu kuma matukar babu wata rawa da Erdogan ya taka da zai gamsar da al'ummar kasarsa wajen ganin ya kubutar da su daga matsalar tattalin arziki da kasar ta fada to babu makawa 'yan adawa na iya samun galaba a kansa bayan shafe kusan shekaru goma sha bakwai jam'iyyar sa ta adalci da ci gaba wato justice and development party tana mulki a kasar masu fashin baki suna bayyana cewa gwamnatin rajab ɗayyib erdogan da farin jininsa a tsakanin al'ummar turkiya za su ci gaba gaba da wanzuwa ne matukar ya samar da gagarumar canji a yanayin tattalin arzikin kasar musamman farfado da daraja da kimar kuɗin kasar da ta durkushe tare da bullar matsalar tsadar rayuwa tabbas hauhawar farashin kayayyaki ya zarce yadda babban bankin kasar turkiya ya yi tsammani tun da fari inda babban bankin turkiya ya kiyasta cewa hauhawar farashin kayayyaki a kasar ba zai shige kashi saba'in cikin ɗari ba zuwa ƙarshen wannan shekara yayin da tun kafin kaiwa ga tsakiyar shekarar ya zarce kashi 70 73 cikin 100 sakamakon haka shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan yana ganin sanya hannun jari a kasarsa daga bangaren manyan kasashen larabawa irin saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa zai taimaka wajen ƙara farfaɗo tare da ceto tattalin arzikin turkiya daga durƙushewa. amma shin waɗannan ƙasashe biyu da turkiya ta mika musu hannun taimako za su karɓa ba tare da wani sharaɗi ba a fili yake cewa kyautatuwar alaƙa tsakanin saudi da turkiya abu ne mai mahimmanci a yankin amma babbar abin bukata ita ce samun aminci da nutsuwa a tsakanin su ga dukkanin alamu sharuɗan da ƙasar saudiya za ta shimfiɗa kan turkiya kafin amincewa da ita abubuwa ne da suke tsararru kuma watakila tuni shugaban ƙasar turkiya ya fahimci sharaɗi mafi muhimmanci daga cikinsu wanda shine dole ne turkiya ta ɗauki matakin rufe shafin batun kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar saudiya a ƙaramin ofishin jakadancin ta da ke ƙasar ta turkiya sharɗin da tuni gwamnatin turkiya ta amince da shi kuma har ta ɗauki matakin mika batun kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar jamal kashogi rungum ga mahukuntan ƙasar ta saudiya domin jagorantar shari'a da siyasar da ke tattare da shi hakika mahukuntan saudiya ba su da matsalar fuskantar batun kisar jamal kashogi daga kasar amurka da sauran kasashen yammacin turai masu bakin fada a ji bayan rufe shi saboda yanayin zauracin da kasashen turai suke yi ga saudiya sakamakon buƙatar dakatar da matsalolin da suke kunno kai a kasuwar makamashi bayan tarin takunkumai da aka kakaba kan kasar rasha saboda yakin da ta ƙaddamar kan kasar ukraine kamar yadda saudiya take da masaniyar hanyoyin warware zarge-zargen batun kare haƙƙin ɗan adam da kasashen turai musamman ta hanyar amfani da batun sanya hannun jari a kasuwar su. wani sharaɗi na daban da wasu masharhanta suke ganin mahukuntan saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa za su gindaya kan ƙasar turkiya kafin amincewa da ita musamman kan batun saka hannun jarin su a ƙasar ta domin samun damar farfaɗo da ƙarfafa tattalin arzikinta wadda mai yiwuwa ya kasance mai tsauri ga gwamnatin turkiya shine neman turkiya ta dakatar da goyon baya da take nunawa ga ƙungiyoyin addinin islama ta fuskar siyasa musamman ƙungiyar ihwanul musulmin muhimmancin wannan wannan batu shine yadda manufofin harkokin wajen kasar turkiya ya ɗoru akan wannan salo a tsakanin kasashen larabawa a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan da suka gabata musamman lokacin da guguwar iskar juyin juya halin larabawa ta kada kuma ta yi awon gaba da shugabannin kasashe irin tunisia libya masar da yemen akwai yiwuwar turkiya ta cika wannan sharaɗi tun bayan da ta nemi sake kulla alaƙa da saudiya dalili kan haka shine shawarar da shugaban kasar turkiya turkiya rajab tayyip erdogan ya na kai ziyarar aiki zuwa saudiya ziyarar da tun a baya can yana son gudanarwa amma mahukuntan saudiya suka dakatar da shi har sai da suka yi nazari tare da tantance maslahar su a wannan bangaren tare da fahimtar cewa wannan wata babbar dama ce wacce za ta kai ga cimma bukatunsu a wannan lokaci tabbas akwai bukatar sanin cewa manufa da maslahar tattalin arziki suna daga cikin dalilan da suka tilasta wa turkiya mika kai ga sharuɗan saudiya da kawayenta musamman haɗaɗɗiyar daular larabawa to amma amma wannan matsayi na turkiya zai ci gaba ko yana da iyaka tabbas a halin yanzu maslahar tattalin arziki ta tilasta wa kasar turkiya daukan wannan matsayi kuma yakin rasha da ukraine ya kara taimakawa don haka kowane bangare yana da salon nashi dabarar domin amfana da ribantuwa a wannan hali da duniya ta shiga kamar yadda mahukuntan saudiya suke da masaniyar cewa matsayin kasar amurka a yankin gabashin asiya ko yankin gabas ta tsakiya ya yi rauni sakamakon haka babu wani karfi daga bangaren manyan kasashe da zai cike wannan gurbi don haka mafita ga saudiya ita ce samun madogara daga bangaren da za ta samu nutsuwa tsakanin kasashen yankin da suke gwamma-gwamma wato turkiya da iran da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a mahangarta sannan kwaɗayin saudiya na ci gaba da jan ragamar akalar kasashen larabawa a yankin ya ƙara ƙarfafa ta wajen samun kusanci da turkiya kuma kan zai ba ta damar ci gaba da ƙarfafa ƙoƙarinta na ganin ta sulhunta da kasar iran ta hanyar tattaunawar da ke gudana a halin yanzu haka haka a birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki da samun damar sulhuntawa da dukkanin bangarorin yankin hakika masarautar saudiya ta fahimci muhimmancin gudanar da sulhu da hada karfi da karfi wajen warware matsaloli ta hanyar diflomasiya ganin hakarta a baya ba ta kai ga ruwa ba hakanan waɗanda take ganin masu karfi ne a duniya sun kasa cimma manufofinsu ta hanyar amfani da karfin soji ko kuɗaɗe sojojin haya da makircin siyasa kuma babban misali kan haka shine matsalolin tashe-tashen hankula da suke faruwa a ƙasar iraki da tsohon bakin amurka ya gaza wajen shawo kansu ko rikicin ƙasar libya da tsoma bakin turkiya ya kasa yin tasiri haka na rundunar ƙawancen saudiya a yemen da ta kasa cimma manufofin da take son kaiwa gare su da sauran matsaloli masu tarin yawa da suka faru a baya sakamakon haka samun daidaiton baki da fahimtar juna tsakanin kasashen yankin yana da muhimmancin gaske amma babban abu mafi muhimmanci da zai haifar da tasiri shine samun yarda da juna wadda dole ne dukkanin bangarorin su cimma matsaya kan manufa ta hanyar da ta dace wajen tunkarar matsala masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya iran yanzu kuma sai shirin rayuwar zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak rayuwar zamantakewa bismillahirrahmanirrahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku dangane da rayuwar zamantakewa. kamar yadda muka sani ne a shirye-shiryenmu da suka gabata mun yi ƙoƙari mu fujiro da wasu bayanai a mahanga ta addinin musulunci dangane da rayuwa ta zamantakewa da kuma yadda shi kansa musulunci yake hangon yadda mutum zai iya rayuwa amma rayuwa wacce take managarciya tare da al'umma ba tare da ya kasance mun zauyan yana gefe ba tare da yana cuɗanni in cuɗe ka da sauran al'umma ba ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama da kuma shiryarwa ta imamai na ahalbait alaihi musulam da magabata baki daya sun tabbatar mana da cewa cuɗanni in cuɗe ka a wannan al'umma ta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam ainihin shine asasi kuntum khaira ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كما يند مكي شره نوانا آية aya da suka gabata da kuma wasu bayanai da muka kawo dangane da wannan al'amari to wani abu wanda yake mai mahimmanci wanda ya kamata duk wani dan adam ya zama mai tsinkaye dangane da shi shine cewa shin al'amari wanda ya shafi rayuwa ta zamantakewa rayuwar nan da muke ta magana zamantakewa akwai wata rayuwa wadda mutum zai iya yi ne shi kaɗai dama ba da zamantakewa ɗin ba to mun bujiro da cewa lallai babu idan ma akwai bai shige irin abin da sufaye suke cewa halwa ba halwa kuwa ita kanta ba rayuwa ce wacce mutum zai kasance ta har abada dindindin ya rayu shi kadai ba halwa wani abu ne ko kuma wata irin rayuwa ce wadda mutum yakan zaɓar wa kansa ta ɗan wani lokaci a lokacin da zai guje wa jama'a ya yi musu hijira ya tafi ya kaɗaitu tsakaninsa da ubangiji subhanahu ta'ala. idan muka duba a wannan lokacin ma da mutum ya guje wa jama'a yana so ne ya samu wani abu na tarbiyyar ruhi ya samu ya karfafa zuciyarsa ya kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to ko irin wannan yanayi ai mutum in yi duba a lokacin yana tare da Allah ta'ala ya kusanci zuwa ga rabbil izzati yana yin wasu abubuwa na neman kusanci ko a wani lokacin ai ba wai shi kadai bane ko ya tafi <laughs> wajen ubangiji mai kowa mai komai kamar inda annabi musa alaihi salam ya kasance yana zuwa wajen tsaunin nan wannan dutse na turu sina in ya je neman munajati yake da ubangiji subhanahu wata'ala tunda a kusa a wajen wannan dutse ne Allah subhanahu ta'ala ya yi munajati da Musa kuma shi kansa Musa alaihi salam a duk lokacin da yake sanya munajati da ubangiji subhanahu ta'ala sai ya tafi wajen wannan dutse na turu sina to kaga kenan wannan ba yana nufin gujewa mutane ba ne. ko kuma rashin rayuwa ta zamantakewa da al'umma ba a'a ƙarfafa zuciya neman gina ruhi neman kusanci ga allah ta'ala mai kowa mai komai in mutum irin wannan to wannan ba yana nufin ainihin mutum ya guje wa rayuwa ta zamantakewa ba ce rayuwar zamantakewa a kowane lokaci kamar yadda muka ishara da ita irin misali yanzu ka ɗauki al'adunmu na hausawa musamman a wancan zamanin irin kakanni da kakanninmu a lokacin da suka rayu zaga rayuwa ce ta zamantakewa har yanzu a ƙauyuka ko kuma a birane a cikin biranen ma irin tsofaffin birane din kamar misali a ce a kano idan ka shiga cikin badala ko a katsina ko a wasu gurare irin unguwanni waɗanda suke tsofaffin unguwanni har yanzu za ga ana rayuwa ta cuɗanni in cuɗe ka duk da cewa abin ya ɗan kauce ko kuma ya ɗan rage ba kama irin da ba na za ga wannan makoci da wannan makoci da wancan makoci duk fitowa suke gaba ɗaya suna cin abincin dare tare in an dawo daga kasuwa an dawo daga aiki an zo a majalisar kofar gidan wane an taru wannan ya ɗauko abinci daga gidansa wancan ma ya ɗauko daga gidansa hatta yara 'ya'yansu su ma za ga cewa ana yin abin da ake ci masu ciyayya din nan wannan ya ɗauko abinci daga gidansu wannan ma ya ɗauko duk a taru sannan in wani abu ne na wasanni da ake za a kirawo yara a zo a taru ana wasanni in mata ne yara budurwai suna taruwa suna yin gada ko a ƙauyen ana yin irin wa'annan abubuwa rayuwar bahaushe gaba ɗayanta irin wannan rayuwan za ga cewa musulunci ya yadda da irin rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma an ka ga dan makocinka yana wani abu wanda ya saba wa kyawawan ɗabi'u za ka kwaɓe shi za kuma kai masa hata horo ma sai ga a wancan lokacin sai ka hore shi in ka hore shi ka je kuma ka gaya wa mahaifinsa na ga ɗanka fa yana abu kaza amma na yi masa horo iri kaza sai ka ji mahaifinsa ya ce wallahi ka kyauta Allah ya saka da alheri ai ni na san cewa ko ba na nan ko bayan raina ba da matsala ina da wanda zai kula min da iyalina to irin wannan ita ce rayuwa managarciya wacce addini yake so mutane su gina a kanta ba irin rayuwa ta sharholiyar rayuwa irin ta kwaikwayon turawa rayuwa wacce take managarciya a da amma an bata yanzu an ɗauko rayuwar turawa ba da rayuwar managarciya a da a tsakanin al'umma a cikin al'amura na rayuwa kamar yadda na kawo misalce-misalcen nan haka rayuwa managarciya take a da amma yanzu sai aka ce a'a wai rayuwar turawa an yi karatu wai an waye an kai wani munzali saboda haka menene sai ga cewa wai mutum in ya zama kasar gumi mai kuɗi ko wani mai zurfin ilimi shehun malami profesa wane ne irin waɗannan sai a ce to mafi alheri shine a ciru daga cikin al'umma a yi nesa daga jama'a ina za a tafi sai a tafi unguwar gra kwanaki a cikin wani shiri da ya gabata mun yi bayani menene gra wace irin rayuwa ake a cikin gra to duk mun yi wannan ba za mu maimaita ba to ala hal abin da yake a dunkule shine cewa addinin musulunci addini ne wanda ya yarda da rayuwar taimakanni in taimake ka cuɗe ni in cuɗe ka babu wani lokaci da za a ce in ana neman mahanga ta addinin musulunci dangane da rayuwar zamantakewa ne babu wani lokaci da za ka ce wai musulunci ya yarda mutum ya gujewa al'umma ya tafi can ya rayu shi kadai har ya mutu shi kadai to irin wannan rayuwar ai za ga cewa to ina zancen kamar yadda muke ishara al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar din ina kuma zancen taimakekeniya ina zancen abubuwan da zaka yi na taimakon bayan Allah domin neman ladan ubangiji subhanahu wa ta'ala inda Allah ta'ala ma yake cewa ku abisa ainihin lisanin ko kuma harshen lukman ah, inda yake gaya wa ɗansa ko Allah subhanahu ta'ala yana yin ishara yakan kawo mana misalce misalce a cikin alkur'ani da yawa gurare daban-daban ɗaya daga cikin wannan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ko kama ahsanallahu alaika ka kuma yi kyautayi ka kyautata kamar yadda Allah subhanahu ta'ala kyautata gare ka kai ma ka kyautata to idan ɗaya daga cikin ko da yake an ce lukman alhakim ba ma annabi bane in yaba yana bawa ainihin ɗansa wasiya ɗaya daga cikin mafi girman wasiya ko kuma nasiha da yake masa shine ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata wane ne zai ce ubangiji bai kyautata masa ba bai ba shi duk abin da dan adam yake bukata ba Allah ya riga ya gama magana wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ubangiji yake cewa ya baku kuma duk abubuwan da kuke bukata duk abin da kuke tambayansa kuke roƙonsa ya baku in ku za ku kidaya ni'imomin Allah a kanku to ba za ku iya kirgawa ba to kaga idan an ce wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ka kuma kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka to kyautatawa wa za ka kyautatawa bayin Allah to ya za ka yi baka rayu da su bayan allah ba za ka kyautata musu sai ka rayu da su ka cuɗanya da su ka san wancan mabukacin kaza ne wannan yana bukatan kaza wannan yana bukatan kaza to nan ne za ka iya daidai gwargwadon ikon ka sai ka kyautata ka kyautata ta hanyar sadaka ne ta hanyar infaki ne ta hanyar abubuwa daban-daban wani gina rijiya ne wani abinci ne yake bukata wani tufafi yake bukata wani gasunan dai bukatu daban-daban to waɗannan bukatun musulunci yana maraba da irin wannan taimako da za ka iya yi to ko wannan taimako taimakekena tsakanin al'umma tana faruwa ne a lokacin da ake rayuwa ta zamantakewa da juna amma an babu rayuwar zamantakewa da juna to fa babu yadda za a yi a samu a yi irin waɗannan taimakekeniya a taimakawa juna ɗin nan shi yasa mahangar addinin musulunci kamar yadda dama bahasin a kansa muke ta yi da mun bujiro da mahanga kala guda biyu a wancan shiri namu guda uku da suka gabata cewa shin a mahanga biyu na zamantakewa ne musulunci ya zo da ita ko kuma mahanga ta ɗayar wacce take mutum ya zauna rayuwa fardiyya ce wato hayatul fardiyya ko kuma hayatul ijtima'iyya to duk waɗannan musalce musalce da muka kawo da duk waɗannan bayanai da muka kawo har zuwa wannan shiri na yau abin da muke kokarin tabbatarwa shine lalle mahangar addinin musulunci mahanga ce ta zamantakewa rayuwa rayuwar zamantakewa ba rayuwa ce fardiya ba ba hayatul fardiya ba ce bal hiya hayatul ijtima'iyya kamar yadda muke bayani to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai shiri na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kamuku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu zai dubi ne akan wani sakamako na sauraron ra'ayin jama'a dangane da cirani da samarin afirka suke yi zuwa wajen nahiyar inda mafi yawancinsu waɗanda aka tuntuɓa ɗin kenan suka fifita yin hijira a kan zama a cikin wannan nahiya to ko me dalili wannan shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana adadin samarin nahiyar afirka da suke son yin hijira zuwa wasu kasashen turai domin rayuwa a can yana ƙara ƙaruwa wannan shine da sakamakon wani sauraron ra'ayin samarin da matasa da aka gudanar ya nuna a cikin ƙasashe goma sha biyar matsalolin da suka yi dandazo a nahiyar irin su sauyin yanayi dambaruwar siyasa rikice-rikice duk sun taimaka wajen jefa samari da matasa cikin zulumi kan makomarsu a cikin wannan nahiya wannan yanayi ya ƙara ƙamari daga lokacin da cutar nan ta corona ta bulla kamar yadda sakamakon da aka watsa a ranar litinin da ta gabata ya nuna kaso 32 cikin ɗari na mutane 4,500 da aka saurari ra'ayinsu waɗanda kuma duk samari ne da matasa sun bayyana kyakkyawan fatansu akan cewa afirka za ta gyaru ta ci gaba da bunƙasa su kuwa samarin da shekarunsu suke tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da hudu su ne suka bayyana wannan ra'ayi wannan yana nuni da cewa an samu raguwar masu irin wannan kyakkyawan fata a kan makomar afirka da kaso goma sha ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta shi da irin sauraron ra'ayin da aka yi a shekara ta 2020 sauraron ra'ayin samarin nahiyar da jaridar guardian ta yi ya kuma kunshi rahoto da yake nuni da cewa kaso 60 cikin ɗari na mutanen afirka samari ne masu shekaru ƙasa da 25 yayin da ɗaya bisa uku nasu suke da shekaru tsakanin 15 zuwa 34 har ila yau rahoton ya kuma bayyana cewa kusan a cikin dukkanin kasashen nahiyar ta afirka aƙalla biyu bisa uku na samarinta sun yi imani da cewa ƙasashensu ba su kama hanyar gyaruwa ba kasashen da aka samu kaso 60 cikin 100 da suka bayyana cewa ƙasarsu tana gyaruwa kuma tana ci gaba ita ce rwanda sai ƙasar ghana da samarinta kaso hamsin 56 cikin ɗari suka ce lallai ƙasar tasu tana tafiya akan tafarkin da ya dace an kuma hau kan gwadaban da yake daidai sai dai duk da wannan rashin tabbaci da rashin wato hango na haske a makomar ƙasashen amma dangane da rayuwarsu ta ƙashin kansu wasu sun nuna kyakkyawan fata kusan kaso 75 cikin ɗari na waɗanda aka tambaya sun bayyana imaninsu da cewa rayuwarsu ta ƙashin kansu za ta yi kyau a nan gaba a cikin sauraron ra'ayin jama'ar da aka yi na baya sakamakon ya nuna cewa biyu bisa uku na matasan nahiyar ta afirka sun fifita zama cikin nahiyar maimakon su fita daga cikinta sai dai a wannan karan kaso Hamsin da biyu cikin ɗari na samarin nahiyar tamu ta afirka suna da shirin za su fice waje a cikin shekaru uku masu zuwa a cikin ƙasashen najeriya da sudan kuwa adadin masu son ficewa sun kai uku bisa hudu na samarin da aka tuntuɓa to wani daga cikin shugabannin ƙungiyoyin sa-kai na ƙasar sudan khulud khair ya bayyana cewa kyakkyawan fatan da samarin nahiyar suka nuna a baya ya ci ƙasa ne saboda shugabannin nahiyar da suke tsofaffi ne waɗanda shekarunsu sun nausa sun kasa yin wani aiki a ƙasa da zai sa fatan da samarin suke da shi ya tabbata khair ya ci gaba da cewa juyin mulkin da aka yi a watan nuwamba a ƙasar sudan kenan ya kashe wa samarin ƙasar gwiwa dangane da makoma ƙasarsu wanda suka samu kyakkyawan fata a lokacin kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2009 wannan kashe musu gwiwar da aka yi ya sa wani adadi mai yawa na samarin kasar suna son ficewa zuwa wasu wurare da za su samu kyakkyawan rayuwa to dalilai da dama ne dai aka bijiro da su akan dalilin da ya sa samarin nahiyar afirka ɗin suke son zuwa kasashen waje nesa da ita kanta nahiyar wasu daga cikinsu su ne waɗanda muka ambata hakanan kuma akwai rashin alƙibla ta shugabannin nahiyar wajen saita rayuwar matasa da ɗora su a kan turba ta ci gaba babu ayyukan raye ƙasa da za su samarwa da matasan aikin yi kuma dama harkar ilimi an riga an gama rushe ta a halin da ake ciki a wasu kasashe na afirka wanda najeriya tana cikinsu karatu yana ƙoƙarin gagarar ɗan talaka domin makarantun hukuma da a baya suka taka gagarumin rawa ko kuma a ce su kaɗai ne wajen ilmantar da zuri'ar farko ta shugabanni yanzu suna shirin zama tarihi idan ma ba sun riga sun zama ba don haka duk wanda yake son ɗansa ya karatu sai yana da kuɗin da zai sashi a makaranta mai zaman kanta ta kuɗi hakan ya taka rawa wajen ragwar waɗanda suke iya samun damar yin karatu a ƙarshe fama da abin da za su ci domin su rayu su da iyalansu da danginsu shine a gabansu sai dai a lokacin da za su fito neman aiki ba za su same shi ba domin babu masana'antun da za su iya ɗaukar rundunar samarin da ake da ita a cikin ƙasashe kuma wasu da dama daga cikin samarin ba su da ilimin da za su iya yin aikin da ake da buƙatuwa da shi a wannan zamani na tafiyar da na'urori. a dalilin haka sai hankalinsu ya karkata zuwa wajen wato fita daga ƙasashensu domin yin wasu ayyuka na ƙarfi ko leburanci a ƙasashen waje da dama daga cikin samarin na nahiyar afirka suna mutuwa a cikin sahara ko a doron ruwa akan su ta zuwa turai da suke yi wa hangen wata aljannar duniya masu iya magana dai suna cewa abin da ya koro bera ya fada wuta to ya fi wutar zafi dalilan da suke sanya samarin fadawa cikin hatsarin mutuwa su ne tsaurin da rayuwa ta yi a cikin ƙasashensu kuma da dama daga cikin waɗanda aka hira da su tafafan watsa labaru daban-daban waɗanda kuma sun tsira daga mutuwa a lokacin da suke ƙoƙarin ficewa daga nahiya sun bayyana cewa a shirye suke su sake fuskantar wannan irin hatsarin saboda watakila su samu isa zuwa tudun tsira wasu ma suna fifita mutuwa a kan hanya maimakon su koma inda suka fito to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ya kure www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma canza rana idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muroyinsu su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.